Hadisi صلى na gaba na 147 wa haddathani am anin am malik an ibn shahab an ata ibn yazid laysi an abi sa'id al-khudri anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-nidaa faqulu mithla al-mu'adhdhin a wannan hadisi na abu sa'id Allah ya yarda da shi ya rawaito mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tum nidaa in kun ji kiran sallah wato ladan mai kiran sallah yana kiran sallah faqulu ku faɗa misla ma ya kulul mu'azzinu kamar wada mai kiran sallah din yake faɗi kenan ku yi hikaya yana faɗi kuna faɗi ya ce Allahu akbar Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar Allahu akbar ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kuma ku ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma ku faɗi haka nan ku ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah يتي حي على الصلاة حي على الصلاة تنانك كتي حي على الصلاة كتي لا حول ولا قوة إلا بالله يتي حي على الصلاة كتي لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح hayya alal falah shi ma in la hawla wala quwwata illa billah ku ce la hawla wala quwwata illa billah in yace Allahu akbar Allahu Allahu la ilaha illallah shi ma ku ce la ilaha illallah to me yasa wato in aka ce Allahu akbar Allahu akbar ma'ana kiran sallah shine Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma Ka kun ga ladan ya faɗi haka nan kai ma mai sauraron mai kira mai ladan sai ka faɗi ya ce ashadu allah ilaha illallah ya ce na shaida ba abin bauta sai Allah kai ma sai ka nana ta ka ce na shaida ashadu allah ilaha illallah na shaida ba abin bauta sai Allah ba abin bauta da gaskiya sai Allah haka nan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah yace na shaida na tabbata annabi muhammad manzon Allah ne kai ma sai ka wadi haka nan ya ashhadu anna muhammadar rasulullah na shaida na tabbata lalle annabi muhammad manzon Allah ne to da yace hayya ala salah ya ce ku yi gaugawa zuwa ga sallah in yace hayya hayya ala salah ce ku yi sauri ku yi gauza zuwa ga sallah to kaga kira na an kai aka ce ai gauga zuwa ga sallah to irin wannan aiki yana da buƙatar taimakon Allah don ba ka iya gauga ka zo ga sallah sai hore wa Allah wani na jin kiran sallah an ce hayya ala sala sai ya kwantin shi ya yi kwana ko kuma ko kuma ya ci gaba da harkoki ne na duniya abin da aka gaban shi Ha a sallah a yi sallah a ƙare bai taho bai amsa kira ba to kai da kaji mai kiran sallah ya kira ya ce a yi gauga zuwa ga sallah sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ba mu da wani ƙari ba mu da wata dubara sai da taimakon Allah kenan muna neman Allah ya taimake mu da amsa wanga kira kun ga ya dace mutum ya nemi taimako Allah ya mai da ƙarfi da dubara ga Allah Kushe yasa bai nana ta hayya alal sala ba haka nan da ladan yace hayya ala ku yi gauga zuwa ga babban rabo domin sallah babban rabo ce sallah tana cikin abin da ka jawo mutum ya samu wato samun aljanna da babban rabo na lahira don da Allah ya ce kada ablahal nuna, ya faɗi mahun sallati ko Allah hum khashi'un suna suna suna suna yin a cikin sallah kun ga mahun sallah ta ƙwarai? suna samun babban rabo suna samun shiga aljanna to shi ma cewa kun gaugawa ga babban rabo maimakon ku ce na'am ga munan tahi sai ku ce la haula wala quwwata illa billah ba mu da wani ƙari ba mu da dubara sai ya taimako Allah muna roƙo Allah ya taimake mu mai da al'amari gare shi ya ba mu iko amsa wannan kira zuwa ga samun barabu to shi yasa ba a nana ta abin da ladan ya faɗi ba saboda muhimmancin wannan wurin akwai bukata a nemi taimakon Allah to amma da ya sake ce Allahu akbar Allahu akbar Allah mai girma Allah mai girma kai ma sai ka sake bane haka nan Allah mai girma Allah mai girma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah kai ma ka faɗi wa da ya faɗi la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah to kuma in mai kiran sallah yana kiran sallah ka saurare ka faɗi abin da ya faɗi umarnin annabi ne sallallahu alaihi wasallam za ka sunna ce sai hadisi na da eh akwai wata riwaya wadda ba nan ba cewa wanda ya ji ladani mai kiran sallah yana kiran sallah ya saurare shi kuma ya hikaya ta yi. ya faɗi abin da yake faɗi bayan ladan ya ƙara kiran sallah yace Allahumma Hidda hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wad-darajata ar-rafi'ata wa ba'ath muqama mahmudan alladhi wa'atahu innaka la tukhlifu al-mi'ad to in mutum yayi haka halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai samu ceto na ran tashin al-qiyamah kun ga abubuwa uku kenan wuri guda hikayen mai kiran sallah wato ka saurare shi ka yi hikaya ce ga saurarawa ga hikaya don in ka saurara ɗaya ba kai hikaya ba to har yanzu ba ka isar da wanga umarnin na annabi ba a'a saurara za ka yi saboda kiran sallah zikirin Allah ne ambaton Allah ne ka saurari ambaton Allah kuma ka yi hikaya kana faɗin abin da ya faɗi sai waɗannan kalmomi guda biyu wanda mai askari yake cewa bidilul haya alata min alhawqalat bidilul haya ala min alhawqala kun ga haya ala shine haya ala sala haya ala sala shi kuma shi haya ala go to haukala fa la haula wala quwwata illa billah kun ga cikin dan gajeren zance cikin yan kalmomi sai an kai ishara zuwa ga la haula wala quwwata illa billah da kuma hayya ala salati hayya ala fala ko wani an kawo da kalma guda labzi guda wanda ya tsaya matsayin to sannan bayan kayi hikaya kuma ka roƙan ma annabi sallallahu alaihi wasallama wasila wato wani matsayi ne babba wanda Allah zai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ran tashin kiyama wanda cikin manzannin Allah shi ɗaya ya samu wannan matsayin alwasilatu washafa'a eh, kuma shine mukaman mahmuda asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda to sai hadisi na 148 وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atawhuma walau habawa a wannan hadisi wanda Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ruwaito ya ce muna lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan magana kala ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce law alamun nasu da mutane sun san mafin nida'i ladab da a cikin kiran sallah wasafil awwali da sun san ladab da a cikin safin farko na sallah sun malam ya kuma ya zan mutane ba za su samu safin farko ba za su samu matsayin ladanci ba a masallaci illa an yastahimu alaihi sai an yi ƙuri'a wannan ya ce ni ga zama ladan wannan ya ce ni ga kiran sallah wannan ya ce a ba kai ba ni wani ya zo ya ce a duk ba ku za ku yi ba ni zan yi har sai an yi ƙuri'a inda har mutane sun san matsayin kiran sallah wajen Allah to ko da sai an yi ƙuri'a ne to mutum ba zai yarda a bashi baya ba sai inda an yi ƙuri'a ƙuri'a ta nuna cewa ba shi Allah ya ba wannan matsayin ba haka nan safin farko cikin sallah da mutane sun san ladar da aka samu a cikin sahun farko kuma ya zan ga shi mutanen masallaci kowa an yi tururuwa kowa ya ce sahun farko ya kaso kuma bai yiwa kowa ya shiga cikin sahun farko to ya za a yi sai an yi kuri'a to da mutane ba za su yarda a basu sahun baya ba sai an yi kuri'a nan in kuri'a ta nuna mutum ya zama sahu na baya sannan ne zai karbi kaddara cewa ai hukuncin Allah ne haka Allah ne ha saboda an yi ƙuri'a bai ɗauka ƙuri'a ta shiga sanwar kenan da yadda za a yi ba san hube a cikin masallacin gaba ko sun kai shidda to inda mutane sun san daraja da lada a wurin Allah wadda aka ba wanda a cikin sahun farko to a masallaci sai a zo tun bakin koha an yi ƙuri'a an sa sahun na ɗaya in mutum goma na yana ɗauka akwai ƙuri'a goma ta masu shiga son harko sahu na biyu shi kuma in mutum goma ya kaɗo akwai ƙuri'a goma ta mutum goma da za su zauna harko. haka nan kowane sabo har na ƙarshe duk abin da ka ɗauko ka tsaya nan abin da duk ka ɗauko shi an naka amma in ba haka ba babu wanda zai yarda a tsere ne a ce shina son baya to amma ina rashin sani ya haidare duhu eh rashin sani shi ga kawo wato Eh, wani ma yana cikin sauran sai ya jaye ba ya ce wani shiga eh sai ya jaye sai ya ce wani shiga wani ma a abin da yake gani shiga sahun harkon nan ma mace shi za a yi sai ya ce kai mutane sun yawa bari in jayewa ta sai ya jawo baya wani kuma kila abin da yake gudu shi na cikin sahun harkon nan liman ya jawo shi <laughs> <laughs> akwai masu gudun a jawo su ko <laughs> wasu wurare ko? Hmm. to dattijon mallami ko ko dattijo tsoho kawai ai to ai dattijon mallami ya kamata a ce kai a ban ma dattijon mallamai sahun nan saboda in an jawo mutum ya san an jawo shiga abin da zai yi shina nan biye da liman kuma in ta kawo mu dama shi bakin daga yake in liman ya jawo sai ya ce iso sallar liman ba wanda liman zai ja ya ce ba ni ɗari ce amin ba <laughs> wai wani babbar bari da ya haka da <laughs> ya hanga ja liman ya ja ya tsaya ba ga liman sai liman ya jawo shi to sallar bayanata ko lokacin da an ka ce wala dallin ya ce amin ko ba shi ɗaya ba to sai ce to ko lai na ya liman zai jawo shi to haka da ya jawo ya ce ba ni ɗin da amin ba <laughs> to kun ga sabon farko yana da lada kwarai da gaske saboda haka a rinka shiga sahun farko a yi gasa Eh, wuri na wanda ya kamata a yi gasa ya yi musabaka akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ƙara kwaɗaitar da mu akan safon farko yake khairu sufufin rijali awwaluha wa sharruha akhiruha mafi alkhairin safon maza ga mazaje shine na safon farko mafi sharin sahu ga maza na baya musamman ma idan akwai sahun mata can baya kamar masallatan da an ka sa wa mata sahu can baya ga maza to kaga wanda a can baya cikin ƙarshen sahun maza ya yi dab da mata kenan ya yi makwabtaka da mata to kuma ba a son mutum ya yi makwabtaka da mata ya kusance su numfashi ne yana sharbat numfashin mata to saboda haka ko babu mata cikin masallacin to dai sahon farko shi fi. ya yi mai bi mai wannan mai bi mai ya yi shi kuma mai bi mai har zuwa ƙarshe wanda duk ya ɗauki sahun ƙarshe cikin sallah to ya kwashi kashin ƙawai kenan kun san kashin ƙawai ko <laughs> wato wai in ana rabo in an kai rabo da da ta aka rabawa ko nama ne aka raba kashi-kashi to ana ganin eh, kashin da aka kusa ga mai rabo can gaba ga mai rabo to ya yi gani ne shina ƙara mai shina ƙara mai ta wanga bai kai gare so bai ƙara wanga bai kai gare wanda a can nesa shi ko tunda ba ba kusa kusa yake ga mai rabo ba to can kawai yake to saboda haka yana yiwa a tsere mai shi yasa ba hausa yake ta an ka in ka ka ɗauki duna ma bayan abu sai ce kafa shi kashin kawai. idan galiban mai rabo ba kusa gare yake ba balle shi kara mi yanzu sarkin hawa idan an ka kasa sa naman sa an da babbar tabarma wadda kila katon sa na an gace mutum hamsin za a kashi Ta ga aiko sarkin hawa ga tarin nama nan ga wanda yana ɗiba wani lokaci sai ya ce ku azamin ga wancan ashe ka gaba sai an sai an sai an an nuna bai ma kai gare shi to amma waɗanga da aka kusa gare kaga in ya ɗobo sa a ɗaya kai wasu kuma su jefa zai ko ko yace kai ko azamin ga wani kashi can bai kai ga to shi yasa dai bahaushe ke ta kashin kawai to wanda a sahun ƙarshe ko ya samu sallah gaba ɗaya an tsere mai ya samu ladar jami amma an tsere mai ga ladar sahun farko sannan wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mala'iku suna yin addu'a ga mutanen sahun farko mutanen da a cikin sahun farko akwai addu'a ta musamman ga waɗanda addama ga sahu su kuma saboda haka daraja musa ga daraja to mun ji magana kiran sallah da sahun farko ko to kada amince muna magana kiran sallah ne sauran abin da an kawaɗe cikin hadisin ga duka an karanta su ne wato domin su biyo baya ga wato wancan magana kiran sallah walau ya alamu na masu tahajiri da mutane sun san ladar da a cikin zuwa masallaci da wuri-wuri kama a ce azahar lokacin azahar tun kamin azhar ta yi da garje-garjen ranar nan zahe-zahen ranar nan mutum ya taho tun kamin rana ta karkata tun ma lokaci bai bai zo masallaci ya jira sallah in ranar juma'a ce tun kamin lokacin juma'a ya kame a yi kira ya tai da wuri don ya zauna ya jira sallar juma'a shine tahajjud to inda mutane sun san ladar da ake samu ga zuwa masallaci da wuri lastabaqu ilayhi da sun yi riganga zuwa ga wannan aiki don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitar da mu zuwa masallaci da wuri musamman sallar azhar mutum ya tai da wuri sannan sallar juma'a ita ma mutum ya tai da wuri ko kuma a sallace su da wuri-wuri walau ya alamu na mafi la'ata mati wasu da mutane sun san ladar da a cikin ga sallar isha'i da sallar subahin sallar isha'i da sallar subahin wani ma'auni ne wanda ake auna imanin mutum da rikon shi ga addini da kuma sakwasakunsa ga addini sahabbai sun ce su suna auna mutum in ba minafiki na ba to zai rinka halartar sallar isha'i da su bayan cikin jam'i da zaran sun ga mutum bai zuwa sallar isha'i cikin jam'i bai zuwa su bayan, to a in za a su lissafi na minafikan gari to yana ciki in ma rajista an kai wa munafikai za su sahi cikin wannan rajista walau ya alamu na mafi la'ata mace wasu wuri da mutane sun san ladar sallar isha'i da sallar subahin la atauhuma da sun zo musu walau habawan ko da rarrahe ne ko da da rarrahe ko kuma da jan gindi domin habawu yana ɗaukar dai tafiya wadda ba ta al'ada ba tafiya ta marar lafiya wanda bai iya tashi ya hau ƙahu ne sai ya ja gindinsa ko kuma ya rarrafa da goyon shi to kun ga ashe girman sallolin yana da yawa a wurin Allah kuma bai kamata mutum yana akwai wanda za a yi ta wajen sallar jam'i ba ya yi zaman shi bai tafi ba domin mi domin gashi har da marar lafiya wanda bai iya rarrafa har da lafiya da bai iya tafiya sai ya rarrafa ko ya ja gindinsa to aka ce inda mutane sun san ladar da a cikin wannan jam'i na isha'i da subahin to da sun rarrafa ko sun ja gindinsu sun tafi Da mun ji falala waɗannan abubuwa musamman ma kiran sallah sai hadisi na 149 wa haddathani an ni an al-ala ibn abdurrahman ibn yaqub ana bihi wa ishaq ibn abdullah أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صوب بالصلاة fala ta'tuha wa antum tas'aun wa atuha wa alaykum as-sakina fama adraktum fasallu wama fatakum fa'timu fa inna ahadakum fi salatin ma kana ya'midu ila as-salah wannan hadisi Imam Maliki ya rawaito shi daga Ala'u malam Ala'u da Abdurrahman dan Yakuba shi kuma daga babansa Yakuba sannan ba shi ɗaya ba ya karɓi wannan hadisi daga ishaqa da abdullahi annahuma akhbara sun ba shi labari annahuma sami'a aba huraira almajiran abu huraira ne su biyu sun ji wannan hadisi daga abu huraira radiyallahu anhu ya kulu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam! manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idza suwiba bis salati in aka yi iqamar sallah wato mutum yana kan hanya ko yana gida ya ji an ce kada kamata salah an yi kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falata atuha ku musulmi ina hana ku kada ku zo masalla dan kun ji atar da ikama wa antum tas'auna alhali kuna saure kuna gudu kada ku tai wajen sallah kuna gudu wa atuha wa alaikumus sakinatu ku zo masalla kuna cikin natsuwa wato kuna bisa ga natsuwa natsuwa na kan an gane ko eh to ko mutum na tsoron raka'a ta kurce mai ko da mutum na tsoron raka'a ta kurce mai eh ko mutum na jin tsoron raka'a ta kurce mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi umarni cewa da yayi tahiya ta natsuwa kashi gudu to ya za a yi tunda sai wani abu ya kucce mai sai wata raka'a ta kucce mai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ma adaraktum fa sallu abinda kun ka iske na sallan nan sai ku sallace shi tare da liman wa ma fatakum shi ku abinda ya kucce muku ko da kuka zo an yi wannan raka'a fa atimmu ku cika kun ga ayi mana mafita ba da haka bida ba ka bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka da tunda din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ka iske an kada sallar ka yi ta kai dai to bin sunna annabi bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai baka ladar wannan jam'i ko he da wannan jam'i fa inna ahadakum fi salati lalle ɗayan ku duka yana cikin sallah ma kana ya'midu ila salat matukar da yana dunin yana da nuhin zuwa sallah ya taso daga gida ne ya ta ma masallaci wurin sallah to daga hitowa ta daga gida cikin sallah ta rubuta mai lada takin dama lada takin hauni a goge zunubinsa taki nawa mutum zai yi zambiya nawa mutum zai yi da gida ne zuwa masallaci kunga zai tattaka tattaki mai yawa ko da ko ne taki ba gaban za yake ba kana cikin lada har ka zo masallaci an ji wannan umarni ko in mun ka ji an yi ikama mun taso zuwa masallaci mu zama cikin natsuwa mu yi tafiya cikin natsuwa ba a gudu da za ka ga wasu suna gudu fartan fartan da gudu za a na kada raka a takurce mini ba ce ka yi haka ba ka ta yi bisa ka hankali cikin natsuwa abinda ka iske cikin sallan nan sai a sallaci shi ta har da kai abin da ya kubce maka kuma wanda baka na an kai sai ka cika watarwa kuma fa ma fata kun faqadu abin da ya kuce muku sai ku ramka shine malamai suke da bambancin fahimta tsakanin wannan lafuza guda biyu fa atimmu ku cika da kuma faqadu ku ramka zan karanta muku sharhin zurqani mu ji ya imamu az ya faɗa game da wannan a fama adrakatun fasallu wa ma fatakum fa atimmu to sai malam yace fa atimmu ai akmilu ma'ana ku cika ku kammala wa fi riwayati a wata riwaya kuma faqadu kuramka wal ula saru riwayatan wancan fa atimmu malam yace shi riwaya ta hewa akai ne wa amala malikum fil mashhur fi mazhabihi ar-riwayatayn malam yace imamu na malikin yayi aiki da waɗannan ruwayi guda biyu duka ya hada su cewa ku cika din nan da kuramka biyu yayi aiki da wayannan ruwayoyin ya hada su lokaci guda yayi aiki da su amma wasu malamai sun ɗauki fa'atin mu kawai wasu sun ka ɗauki faƙadu kawai za ku ji bayani akan wannan faƙala sai imamu malikin radiyallahu anhu ya ce ya kajil kaula in mutum ya zo raka'a ta kubce mai ta harko ko raka'a biyu na harkon sallah suka kubce mai ya samu biyu na ƙarshe to abin da zai ya kajil kaula shiramka abin da azance cikin sallah akwai akwai kamar kabarbari da sami Allah alhamdu wannan duk kaulu ne duk magana ne amma waya binil fi'ila amma aiki shi ya yi bina ya gina bisa gane sai ya gina bisa ga aikin da ya samu na liman sai ya ɗauki aikin liman ayyukan liman rakawa'in liman sai ya ɗauke su a matsayin su na farko sai ya azo wannan abin da bai samu shi kuma ya biyo baya gare shi an gane ko to karatun karatun alqur'ani fatiha da sura ai cikin kaulu yake ko to sai an kace yana cikin abin da za a ramkawa shina cikin abin da za a ramka abin da an fassara wa magana in mutum ya zo ba magariba muka yi ba yanzu to sai raka a farko ta magariba ta kuce mutum raka a farko to yan an ka ce shiramka karatu da kabarbari da sami Allah alamin hamidu ba ramka su an ka ce shi ba hiramka su ko to yanzu wannan raka'at tun da ramka maganganu zai yi ashe sai ya yi karatun fatiha da sura bayyane tun da haka liman ya yi kuma ƙaulu an ce ya kajil ƙaula waya mudin fela don haka in mutum ya tashi sai ya kawo raka'a fatiha da sura bayyane don haka liman ya yi ta amma kun ga shi tsayi da ruku'i da sujuda wannan bina'i zai zai ya dora sai ya zan ya yi shi ya aza shi kawai kamawa da wancan zai kamo da albanin musalli zai yi kun ga bai da wahala ko to idan mutum ya zo ya ce a a asirce zai yi ya ɗoka cewa a a mu kawai kenan sai ya ce a to wannan raka da ya samu ta farko Eh, ta biyu ko ita an matsayin ta ɗaya gare shi ita kuma ta biyu da na wadda ba ta da sura ita an matsayin ta biyu gare yanzu kenan ta ƙarshe ta zai kawo mai fatiha da sura a mai fatiha kawai kuma a sirce kun ga cikin sallah tai a guda adda sura raka'a biyu su kuma ba su da sura kuma wannan shi a fahimta wani daga cikin malamai ya ce shi haka yaka ganin an ma'ana fa'atinmu don haka cikawa ɗaya za a yi kuma ya ɗauki wannan abin shi ne a ƙarshen sallah masaba uku akwai game da wannan akwai masaba imamu Shafi, akwai masaba abu hanifa akwai masabar imamu malik to mun ji masaba imamu malikin ko duk wanda ya karanta littafanmu na masamin malikiya tun daga ahadari ismawi izziya risala eh, eh, irshad wanda ake cewa askari eh, misbahu salik ibn rushdi muhtasar al-khalili hammu al al-kubra haka aka fassara mana cewa in mutum ya zo wajen sallah ya raka'a guda ta kurce mai in raka guda ta kuce mai to in liman ya ƙara sallah to wannan raka'a in zai ranka ta to zai gina ta bisa ga wada wada take ga liman in wajen bayyana na ya bayyana in kuma asirta na ya asirta amma dai raka a farko mun san akwai fatiha da sura gare ta haka muka karanta ko wannan kuma babu babu wani rikici gare mu kowa ya san haka ya gane haka ko a karamin almajiri bai samun rudu ga wannan ko ina tsammanin kai ko wanda bai karatu ba sauraron mallamai ɗaya kai in zai zo wajen sallah haka ya kai ko to daidai ne ba wai kuskure na an kai ba daidai na kuma bisa ga hadisi an kai aiki kuma hadisin nan wannan da kake tashi a hujjarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ma fatakum fa atimmu to Imam Maliki ya yi aiki da shi ya gama da riwaya ta biyu wa ma fata kun faqadu don haka sai ya aiki da hadisin da ruwayoyi ne guda biyu gaba ɗaya sai ya ce kadal ƙaula, wa banal fi'ila na'am eh in samu a guda hmm. Hmm. raka'a guda ɗaya mutum ya samu ko ga isha'i to kaga raka'a guda ya samu ta ƙarshe to in ya tashi wato abinda zai fara yi shi shine raka'a mai fatiha da sura bayyane sai ya zauna ya yi tafiya in ya tashi ya kawo raka'a mai fatiha da sura bayyane sannan ya kawo raka'a guda mai fatiha kawai can ƙarshe fatiha kawai babu sura sai shi tafiya da sallama eh suna jere hmm. an gane ko to haka zai yi to kuna tare da malam surkani ko ya ce ya ƙadil qawla wa yamnal fi'la wa anhu baniyan fihi ma amalan bi riwayati fatimu wa alaiha shafi wa anhu baniyan kuma akwai wata ita ma da aka karbo daga imamu na malikin cewa yayi bina'i an gane ku yayi bina'i amalan bi riwayati fatimu yayi aiki da riwayati fatimu kenan imamu na malik ma akwai wata fatawa da an ka samu gare cewa shi ma ya ce a wata riwaya a cika mun ga fassarar cikawa shine mutum ya ɗauki abin da ya samu shi a farkon sallah wannan da zai cika shi a ƙarshen sallah wa alaiha shafi'i kuma cewa a cikan nan shine masaba imamu shafi'i an gane ku. Shi ne masabar imamu shafi'i hamlan li riwayati faqadu ala a adai shi imamu shafi'i ya san da waccan riwaya ya san a tumu ya san riwaya faqadu wai sai ya ɗauki riwaya faqadu alama al'ada ada cewa ba wai rankon sallat ana nufin wai wadda take karanka ta ba a'a ka bayar da ita dai wai sai ya zan faqadu ma'ana al'ada bayar da wannan aikin ayi wannan aikin wal faragu da kuma karewa yi sallah a kare ta kada a batta guntuwa ba tare da an cika ba fala yugayiru qawluhu fa'atimu dan haka babu bambanci tsakanin faqadu da fa'atimu a wajen imamu shafi li'annahu idza tahada hada makarajar hadisi. shi imamu shafi'i ya ce 'yan hadisi ya zan mahita ta guda ce wuri guda ya fito wa tulifa fi fi lafzatin minhu amma an kai saɓani ga wani lafzi cikin wannan hadisi. wa amkana raddul ikhtilafi kuma yana yiwa a mai da saɓanin nan ila ma'anan wahidin zuwa ga ma'ana guda wato wannan lafazin da aka samu sabani kamar fa mu da faqadu to tunda yana yiwa a ɗauki ma'anar su guda sai zan babu sabani cikin hadisin to kana aula yin haka nan shi yake wa huna kazalika shi imamu shafi'i ya doki wannan mas'alar ita ma haka ne don haka sai a doka cewa fa ma fatakum faqadu ma'anar shi wato fa akamilu shi ma daidai yake da wancan fa a timmu ma'ana dai a yi ƙoƙari a cika sallar ya zan ta kammala rakawa inda babu an yi su li'anna al ya yace saboda shi qada kalma al ramko wannan kalmar wa in kana yutlaqu ala al-fa'it galiban duk da cewa ana cewa aramka abin da ya kubce lakin na hudu talaku duk da haka na ana amfani da kalimar alal adaya aida a ce a bayar da abu ba ma'anar cewa ramko za a yi ba a bayarwa waya ridu bi ma'anar kuma alkada'u din nan ramko shina zuwa da ma'ana ada'u bayar da abu kare shi ka kaulihi ta'ala kamar yadda ya zo cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa suratul juma'a فإذا قضيت الصلاة salatu في الأرض تو to قضيت الصلاة ذاك salatu za a ce يا aramka sallah ko كاغا kare sallah kaga nan ya zo qada'u ya zo ma'anar fara'u kun ga imamu shafi'i ya yi hujja da wannan cewa qada'u yana zuwa ma'ana rankawa kuma yana zuwa ma'ana kammalawa da ƙarewa. Allah ya saka da alheri wa anhu yakunu qadiyan fihima kuma an ruwaito wata riwaya daga al-Imam Shafi'i cewa mutum dai wanda bai samu a guda cikin sallah ba wani abu ya kubce na harkon sallah to shi ma qadiyan zai zama mai ramka fihima kun ga shi Imam Shafi'i shina da fahimta ta daya wadda an karwato cewa ya ce ka cika sallar ka ɗauki abin da an na farko ya zan shi a ƙarshe yanzu kine yanzu in mutum ya taho ga wannan riwaya mutum ya zo wajen sallar isha'i bai samu raka a farko ba bai samu raka a ta biyu ba ya samu ta uku da ta hudu in ya tashi mi zai yi ya zai yi in ya ɗauki waɗannan biyu da ya samu su a farko to kenan mi zai yi kenan biyu dinan da zai yi tun da ba ranko zai yi ba bina'i na zai yi sai ya ɗauki bidin ta su aka mu masu fatiha da sura wuri ne tun da su a farko gare don sai ya kawo biyu masu fatiha ba ta kenan sallah sai duk babu sura ko guda duk fatiha a cikin sallah to tun da, daga al'imamun shafi ya ga samu wannan fasar, kuma mujtahidi ne malami ne wanda yana faɗi a saurara yayi to amma kuma akwai ruwaya daga a kai a dai kadai shi ma imamu shafi akwai ta ruwaya daga gare kamar da imamu azurkani ya faɗa cewa ya ce ka dai ramka don haka sha'idin nan tun da an kai farko can mai fatiha da sura ne ko bayyane to ko nan kai su fatiha da sura bayyane ka ganin ya haɗa da imamu na maliki kuma sun yi tarayya Wani wabihi kala abu hanifa shi abu hanifa shi an ka samu ruwaya guda da gare shi matsaya guda gare cewa ka dai ramta abin nan da ya kuce ma wanda yake ka yi shi shi an masa ba abu hanifa wa bi hada tanbihun awa a cikin wannan hadisi akwai fadakarwa li dafa imata wahama annan naha inna ma huwa liman lam yakhaf fawta ba'da salati wato cikin wannan hadisin akwai faɗakar da mu kada mutum ya yi wani tunanin cewa ah, to mutum yana barin sauri gashi in in bai yi sauri ba wani abu na sallah yana kubce mai kenan ko da wani abu na wata raka'a tana kubce mutum duk da haka nan zai yi taki guda tattaki guda guda ba tare da gudu ba malam ce eh saboda cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ahadakum fi salatin ma kana ya'malu ila salah Allah yace qala mun abdul bar babban malami ibnu abdul bari ya ce alwajibu ayil matsalubu abinda amma wajibi abinda shari'a ke neman mutum mai sallah shine itiyanu salati bis sakinati mutum ya zo wurin sallah da natsuwa walau khafa fawataha ko da yana jin tsoron sallar jami'in ta kubce mai bai samu komai ciki ba amrihi sallallahu alaihi wa sallama bi zalika saboda manzo Allah ya yi umarni yace kai haka ka taho da natsuwa ka zo da gudu wa huwa al-hujja kuma wannan shi ya hujja maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce hujja ce madogara khilafan liman jawaza sa'a sabanin wani mallami da ya wajauta cewa ko ya halatta cewa kana iya yin gudu mai khawfil fawati in kana jin tsoron kucewar sallah ko kurcewa ta raka'a ta sallah malam ya ce a'a a dai bi wannan magana ta manzo Allah shi ya kamata wa kada akada zalika bi bayanil illati bi qawli wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani abin da yasa aka ce kaso cikin nutsuwa fa inna ahadakum fi salati lalle dayan ku yana cikin sallah ma kana ya amiru ila salati matukar da yayi yanzu zuwa sallah ai innahu fi hukumil musalli ma'ana in ka taso kana kan hanyar ka daga gidanka ko daga wurin da kake ofishinka ka ko shagonka to in ka taso masallaci hukuncin mai sallah kake kana cikin taya mai sallah na annan ga taya ko kashe ka ya kake mai sallah in ma Allah ya dauke ranka ka hanka tai masallaci to za ka tashi cikin wanda cikin masallata domin ka mutu kana sallah don haka babu dalilin gudu fa yan bagi lahu itimadu ma yan bagi lil itimadu don haka wato ya kamata ga wanda ya taso yana sallah ya taso ma masallaci zai na sallah to ya dogara akan abin da mai sallah yake dogara akan shi wacce namu sannan ya nisanci ma yan bugi lahu islamu duk abin da ya kamata mai sallah ya nisanta shi ma ya nisance shi wana baha bi hada kuma har yanzu mun samu tambihi da wannan ala annahu law lam yudrik min as-salati shay'an ko da a kaddara wanda ya taso masallaci zuwa sallar jami'i bai samu komai cikin sallar ba lakana muhassilan maqsudi to ya cimma buri ne likaunihi fi salatin dan dama yana cikin sallah wa adamul isra'i aidan yasallimu kasaratul khuda kuma daga cikin dalilin da yasa an ka ci kakkayi gudu rashin sassaurin nan zai sa ka samu yawan zambiya kaga tattakinka takinka in ka yi gudu za ka zalaka wa ko ka rage ma kalada lada amma in ka yi tafiya ta al'ada takinka da zambiyarka za su zama masu yawa kayan ka so masallaci wa huwa ma'ana maqasudin li zatihi kuma shine ladan na ita ta aka nema a same ta wa ja'at fihi ahadithun taqaddama shay'un minha to wato akwai hadisai da suka zo game da ladar tafiya zuwa masallaci zambiya zuwa masallaci akwai wasu da suka gabata can baya akwai hadisin da muka karanta cewa ala unabbi'ukum bima yukaffiru bihi Allahu sayyi'ati ko kuna son in faɗa muku abin da Allah ke karkare zunubai da shi Sabai suka ce na'am to daga cikin abin da ya gaya musu ya ce isbagul wudu cika arwalla wa kasaratul quda ila salati da yawan zambiya zuwa zuwa ga sallah kaga an yi bayanin yana cikin abin da ake samun lada mai yawa gare shi ko aka samu a samu karkarar zunubai da shi har ya ce fazalikum ribatu fazalikum ribat wayannan abubuwan cika arwalla lokacin da mutum bai son taba ruwa kamar konturu da kuma yawan zambiya zuwa masallaci gidan na nesa ga masallaci amma ka tattaka ka tai ka samu sallar jami'i yace kamar matsayin jihadi yake ribadi yana matsayin ribadi ka san ko ribadi jihadi ba wasa bane to wa fi sahihaini ya zo cikin sahih bukhari da sahihu muslim an anasin wato daga anas anna bani salamata aradu an yatahawwalu an manazilin akwai wata kabila da an madina wanda ake cewa banu salama sun yi niyyar su canza shiya su canza gidaje gaba dai su sai wani hegi su gina gidaje can kusa ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa yanzu qariban min annabi sallallahu alaihi wasallama fakariha an ya'aru Manazilahun. don haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ah, kada ku canza kada ku bar waɗannan gidajen da an nesa ga masallaci yace ya bani salama ya ku kabilar bani salama ala ta tasibuna asarakum shin ba ku tsururin lada ba ku neman lada da sawunku da tattakinku da zambiyarku zuwa masallaci ai yawan tahiyyar nan ƙarin lada ne yawan lada na gare ku ɗaukaka ne gare ku fa a kamu don haka sai suka tsaya ta inda suke wani musulmin an jabirin musulmi ya yi riwaya daga jabirin na abdullahi radiyallahu anhu fa kalu ma ya suru na iza kunna ta hawalna da suka ce a kai to mi an farin ciki gare mu in mun canza ma'ana ba ba za mu canza ba tunda annabi ka ba mu wannan falala da wannan romuwa ta ladar zambiyan mu zuwa masallaci mun zauna inda muke واستدل به الجمهور على حصول فضل الجماعة بإدراك أي جزء من الصلاة wato malamai magabata sun yi hujja da wannan hadisin cewa hadisin ya gwada mana cewa mutum na samun falalar jam'i ko da juzu'i na ƙarshe na sallah ya samu wato inda mutum ya samu raka a guda cikin sallah ko kuma wani yanki daga cikin sallah to ya samu jam'i li qaulihi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fama fa fasallu abinda duk kun ka iske cikin sallah ku sallace shi kamar wannan yana nuna kenan ita ladar jami'i kana samun ta koda ta hiya dai ka iske ko zaman karshe ɗaya ka samu cikin sallah ba wani yanki ne daga sallah ba to ka samu ladar jami'i walam yufassil baina qalilin wa kasirin ba a bambanta abu mai yawa cikin sallah wanda ka samu ba ko dan kadan wakila wasu malamai suka ce inna ma yudriku fadlaha bi raka'atin ai wanda ka ya samu ladan jam'i kan wanda ya iska a guda cikin sallah haka wasu sun ka ce wa huwa mazhabu maliki kuma wannan shi an mazhaba imamu malikin radiyallahu anhu lai hadisi <clears throat> saboda akwai hadisi da ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma adaraka raka'atan min as-salati wanda ya iske raka'a guda daga cikin sallah faqad adaraka as-salah to hakika ya cin ya cin maladar sallah wa qiyasan alal juma'a? kuma ana iya kista wannan da juma'a domin ita juma'a ba ka samun juma'a sai in ka samu raka'a guda cikin juma'a wasu dilla bihi aidan kuma an yi hujja da wannan hadisin ala qalbi dukhuli al-imami cewa ana neman ka shiga sallar liman in ka zo masallaci ka iska ana jam'i fi ayya halatin waje da alaiha kowane hali ka iska, liman kakka jira ka ce sai an kai wuri ka zafin nan yanzu kun san wani in ya zo iska ana jam'i sai ya suka raka'a ta kuce mai an ce sami Allah alaman sai ce to ga raka'a ta kuce sai shi tsayi ne kamar alif sai ya tsayi ne sai an yi sujada an ɗauko an ƙare sujada an taso in an kai koma tsaye sannan ya ce to Allahu akbar sai ya ga kamar wancan aikin banza na zai yi a'a duk inda ka iska liman in cikin in cikin ruku'i ka bi shi in ya ce sami Allah alaman kai kabbara ka bi shi in ya kai wajen sujada ka bi shi in zamana yake kai kan fara ka zamana eh tsayi ne zai yi eh eh to kaga in yayi tsayi ne ya zama wannan irta a raka zaman karshe an kai zama an ce an kuɗe ba da shi ba amma kun ji can baya an ce fa wasu malamai sun yi hujja da wanga hadisi ma a darakatun fasallu wa ma fata fa atimmu duk abin da ka iske cikin sallah ka bi in ka bi ko ka samu ladar jam'i haka wani wasu malamai suka ce kaga in ka yi tsayin ka halli mai sallah mai kace to mu sai mai namu jam'i to an an ci an ci gwari ba da kai ba an ci za a raba ganima ba da kai ba to wa asrahu minhu ma akhrajahu min abi shayba an rajulin min al-ansari marfu'an kai akwai wani hadisi da ya fito mana karara da nuna ana neman kai masallaci in ka zo ka iska liman na sallah duk inda ka iska shi bishi wani cikin sahabbai mutanen Madina ya ruwaito yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ƙa'iman, wajadani qa'iman aw raki'an aw sajidan falyakun ma'i ala halati allati ana alaiha. man wajadani ƙa'iman, annabi ya ce masahabbai duk wanda ya same ni ina tsaye cikin sallah aw an ko ina cikin ruku'i ausa sajidan ko ina cikin sujuda falyakun ma'i to ya kasance tare da ni ala halati bisa ga halin nan nawa allati ana alaiha wanda nake akai wasu dilla bihi aidan kuma wanga hadisin da muka karanta malamai sun yi kafa hujja da shi ala anna ma adarakal imama raki'an cewa duk wanda ya cimma liman yana ruku'i lam tu sablahu tilka raka'a lil awli bi itimami ma fatahu wasu suka ce a ashe dan ka samu ruku'i baka samu tunda tsayi tsayi cikin ruku'i na ya goce ma to sai ka ranka wannan raka'a ba ku taɓa jin wani karatu ba ko a ce ka taho wajen sallah ko da ka taho liman ya yi karatun fatiha ya yi sura ba ka nan ya ce allahu akbar ya yi rukui sai ka taho ka samu rukui to ka samu rukuyi ta bi umarnin annabi tun da ya ce duk abin da kuka iske ana ciki ne ku yi amma abin da ya kuce muku Kuramka, kenan tun da karatun fatiha da sura ya koce ma wannan raka ba ka same ta ba amma ga sabon karatu na to mun ji amma tun da dai har akwai malaman da sun kace musamman ma musamman malikiya wadda muke biya sun tafi akan cewa manta da karatun fatiha da sura da an kai ba kanan ko da bakara ta an ka jaye cikin tsayin nan ko bakara an ka ja an kai dogon tsayi ba ka na an kai to in an kai ruku'i ni mai ce Allahu akbar kai ma ka ka ce Allahu akbar kayan ya taso kai ma kai ruku'i sannan ya taso ka taso tare da shi ka samu wannan raka'a saboda annabi ya ce ma adaraka raka'atan min salati faqad adaraka salat wanda ya iska raka a guda cikin sallah to ya iska sallah wanda ya ɗauki wannan ya ce ai raka a tan ruku'i ake ni wanda ya samu ruku'i cikin sallah ya samu wannan sallah to amma wanga malamin da ya ce in baka samu karatu ba na fatiha da sura baka samu raka'a ba yace hujja ce saboda manzo Allah yace wa ma fata kun fa duk abin da ya kuce muku ku cika shi to tunda fatiha ta kuce ma ku sai kai wannan tsayi Allah ya saka musu da alkhairi to wannan hadisin fa akwai fa'idodi da yawa ciki wa kada fata huru ƙuguwar kira tsayi ya fuce mai da karatu fi wa huwa qawlu abi huraira kuma wannan tun cikin sahabbai akwai masu wannan fahimta akwai abu huraira wa jama'atun da wasu malamai wa ibnu huzaima ibnu huzaima ya zabi wannan ra'ayin wa gairu wa qawwamu taqiyyu subki kuma malam subki cikin malaman musulunci imamu as-subki shi ma ya karawa wannan maganar wa hujjatul jamhuru amma su malamai yawa da suka ce akan cewa a'a dan tsayi ya goce ma da karatun fatiha da sura za a ce sai ka ranka ruku'i a'a wannan raka ta ta ishe ka ruku'i ne ya ishe ka sun ce abinda a hujjar su hadisu abi bakarata shine hadisin sahabi abu bakarata radiyallahu anhu lamma raka Aduna safi lokacin da ya ruku'i can baya ga safu ya zo ya ga in bai samu ruku'i in bai ruku'i ba can baya ce sai ya shiga cikin sahu to za a taso ya rasa wannan raka'a to sai ya ruku'i can baya bayan ya yi ruku'i sannan ya tashi ya shiga cikin sahu ko ya dudduka ya shiga cikin sahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara ma faɗin lada amma kaka sake yin hakan kaga annabi bai ce mai komai wannan raka'a ba da dai ruku'i da ka samu ciki ruku'i da ya samu ko shi sai da ya duka da can baya bayan ya ruku ya duka ya shiga cikin sahu amma annabi ya ce mai to sallarka ta yi kuma ka samu wannan jami'in amma dai kakka sake yin haka nan ka bari sai ka shigo cikin sahu sannan kai tabbara harama walam ya amurhu manzo Allah bai umurce shi ba bi ya adati tilka raka'a ta sai ya sake wannan raka'a وقد تابع مالك malikan fi هذا الحديث hadisi an al بن isma'il قال jafar qala رواه مسلم ala wato wannan riwaya da Imam Maliki ta yi ta wannan eh ta wannan riwaya na wannan hadisi na fama fama adarakatum sallu wa ma fatakum fa fa'atim to akwai riwayoyi da wasu da suka bi Imam na Malik ga wannan riwaya suka yi riwaya daga Malam Ala'u akwai Malam Isma'il dan Jafar ya ce aka bara nil alawa ya ce alawa ya bani labari rawahu muslim bi lafzi kuma imam muslim ya rawaito wannan hadisi daidai wanga lafzi na imam malik wa huwa fi musnad ahmad kuma akwai wanga hadisi cikin musnad na imam ahmad wal kutubu sitta sannan littafan nan na hadisi guda shidda wanda aka ce ma sittu sahihin akwai wanga hadisi ciki duk sun rawaito shi min turkin daga hanyoyi daban-daban an zuhuri daga imam zuhuri ana abi salama daga abu salama ana abi huraira daga abu huraira bilabzi amma an yi riwa idza uqimatu salat wata riwaya ta zo ta idza uqimatu salat in an katar da sallah aka yi kama fala atuha kada ku zo mu sallah wa antum tasawuna kuna gudu wa atuha ku zo mu sallah wa antum tamshuna kuna tahiya tahiya ta al'ada wa alaikumus sakinatu kuna masu natsuwa wa ma adrakatun abinda kun ka iske fa sallu ku sallace shi wa ma fata kuma abinda ya kuce muku fa atimmu sai ku cika shi to walhamdulillah kuma wannan shine karshen za mu karanta a cikin wannan darasin sai dai in Allah tabaraka wa ta'ala ba mu dama za mu tashi hadisi na ɗari da hamsin a cikin wannan babina na annida wato kiran sallah أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام